بسم الله الرحمن الرحيم yau za a fara karanta littafin ahamiyatul waqti fi hayatul talibul muslim kada wani ya zama bayi da shi kuma za mu raka fadi tun da shi farkon littafin ya za mu raka fadin ko majalisi na nawa miki a nasa za mu fara da abin da aka buɗe littafin da shi kamar mu kira shi da alistihlal ke shafi na uku majalisinmu na ɗaya ce min haji al kiri daga cikin shiryarwa da Alƙur'ani mai girma ya mana a game da kula da lokaci Allah ta'ala yana cewa wal asri Allah yana rantsuwa da zamani wannan wawun ɗin ta rantsuwa ce shi yasa aka yi ma al jarra suka ce lokacin sallar la'asar wasu kuma suka ce zamani dukkaninsu ko ka ce lokacin sallar la'asar ko ka ce zamani dukkaninsu dai zamani ake nufi lokaci ne al'asr waqtu imma li salati al'asr wa imma al-zaman kulluhu yuqsimu Allah ta'ala bi azaman? zaman Allah yana rantsuwa da zamani zamani kuma lokaci ko ai shi yasa shi yasa mawaka suke ce ma dan adam ibnul yau ko ibnul ayya abul ala al ma'arri shaykhul ma'arra yana cewa wal aqlu kal bahri ma ghibat ghawaribuhu wa minhu banul ayyam taghtarifu wa minhu banul ayyam taghtarifu man hum banul ayyam الناس متعب ياتي العقل والعقل كالبهر ai hankali da kake ganin shi kamar teku ne ma ghizat ghawaribuhu ruwansa bai taɓa kafewa ba wa minhu banul ayyami taghtarifu daga cikinsa ne ƴaƴan kwanaki su ƴaƴan kwanaki mutane tartarifu suke ɗibowa kowa na kwalfata shi yasa kowa sai ga hankalin shi daidai gwagwadon yadda ya kwalfato an ka kwalfato da yawa sai hankalinka ya zama mutasi'i ya zama mai yalwa to al'asru kenan innal insana lafi khusrin lalle dan adam gabaki ɗayansa jinsi wannan al'in listigraqil jinsi ce akwai malaman da suka ware suka ce alkadir a listigraqil jinsi domin idan ka ce mana alkadir to babu fa'ida ikhtisasi da akai za a yi mana ikhtisasi a gaba da istisna'i za a zo da illa so daga al'insan nan al'in listigraqil jami'i jinsil insan kowane dan adam a tararriya sai wanda ya so ya fita illal na amanu sai wanda suka yi imani imani nan malamai suka ce dilala zuwa ga ilimi domin la yasihhu al-imanu biduni ilimi. kuma can dama Allah ta'ala ya ce ne innahu kana zaluman jahula dan adam jahili to idan yana son ya tashi daga jahili me zai yi ya ta'allam sai ya nemi ilimi in ya zama mai ilimi sai zama mai imani wa amilu salihati sannan kuma suka yi aiki da ilimin abinda ka koya kai aiki da shi al-imam al a cikin ittiba'ul ilmi al-amal yace al-ilmu imamun wal amalu tabi'u Kullum ilimi shine jagora aiki me yake wa tawasaw bil haqq sannan suka rika majunan su wasiya da abu gaskiya shine ad-da'watu illa al-ilmi wal amali bi wa tawasaw bis sabri sannan من yi wa سوسيا دجوريا الصبر على الدعوة والصبر على العمل بالعلم والصبر على العلم نفسه والنيبوة هلات أتشون العلم العمل الدعوة إلى العلم والنيبوة هلات العمل ياسي abin da yake aiki wahala ko ku yi daba aiki ya fi aiki ya fi wahala ya allazi na mulima ta kuluna ma la tafalu me da suwa ake ta malamai masana ake ya allazi na mulima ta na ma la tafalu kabura maqtan inda Allah an ta kulu ma la tafalu da wa ake ta malamai ake A unan an الناس kuma an أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ta تعقلون ko ba haka bane sannan ita kanta da'awa ai aiki da'awa a cikin aiki take ai to shi yasa sai aka ce wato waso da sabri to wannan dai mahallin shahid na wannan sura wal asr Allah ya rantse da lokaci min misbah as-sunnah mutahharati daga cikin fitila da take haskaka mana ta sunnar annabi sama mai tsarki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس السماء ياتي اغتنم خمسا قبل خمس شقا جير أبي بني بير كافن أبي بني قدا بير سزومك kowanne daga cikinsu yana da kishiya shababaka qabla haramik ka ci gajiya kuruciyarka kafin me kafin tsufanka yanzu in tsufa ya ba za ka yi abubuwa da yawa ba daga cin abin da ke tsufa ke haifarwa akwai mantuwa akwai mantuwa raunin kwakwalwa akwai raunin gaɓoɓi waɗanda su ne ake ɗauka su a matsayin alatu da ilimi su ake neman ilimi da su kaga idanka in shekaru suka ja sai fara rauni ka gaji إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا توسيا سامك من توا فؤاد ينسى فؤادك yanzu za a faɗa abu kamanta to kaga shababaka qabla haramin ka ci gajiya ƙuruciya ka tun kafin tsufan kai akwai mutanen da sai sun yi da na sani a tsufansu wasu suna nan suna yi a yanzu nan halin da ake ciki da za ka je ka same su za ka ga suna da na sani amma babu yadda za a yi ka ci gajiya kuruciyar ka tsufan ka kuma ya lalace ko musamman ilimi ko da ilimin mutum alal aƙalla an jarrabe shi yana da matsaloli a wasu wajaje jahiz da kuke jinsa jahiz amr ibn usman al-jahiz al-mu'tazili shekaru 90 yi a duniya 90 da wani abu a duniya ne amma yana har a wannan shekarun yana karatu har lokacin da Allah ya jarabe shi da wani abu in ya ci abu mai sanyi sai kafa shi ta kama ciwo in ya ci abu mai zafi sai kan shi ya kama ciwo hmm. ya zafi sai a ce da'uhu ka da'i jahiz ijtama a fiye jami to ga sunan za ka ta ganin magabata waɗanda sun ci gajiyar ƙuruciyarsu kaga jahiz zile kuma yana da matsaloli da yawa a babin aƙida dama an ce maka ba mutazila ya magana ta kare ko ai bala'i ya kan mai amma al-imam az-zahabi da yazo tarjuma sa cikin sayyid alamin nubala yace alimun zufunu shi malami ne kuma masana fannona hmm. kaga shine wannan wa hayataka qabla mautika rigimar dama duk da ake dama ta rayuwa ce to ka ci gajiyar rayuwarka a lokacin da kake da rai kafin ka mutu wani marubuci na wannan zamanin da ya rubuta littafin sakatu ya kai shafi 300 da wani abu ya sa masa suna idaratul waqti wani profesa ne na jami'a a kasar masar a ciki ya buɗe littafin nasa da wata tambaya ya ce ma za ta sana'u idza qila laka ma baqiya laka min hayatika illa sittatu ashhur in aka ce maka yau ka tabbatar da sauran watanni shida ka mutu me za ka yi wata shida ya baka a wata shida ya ya rubuta akan waɗannan watanni shida ya rubuta littafin plan ɗin wata shida ya za ka kai takhsitin wata shida ka ci nasara an ce yau sauran watanni shida ka mutu mutum ya mutu inda yana cewa kai mutum ya mutu to sauran watanni shida ya za ka yi ko ya zai yi in kai ne ya za ka yi ma'ida wa المائدة ka kabla شغلك sannan da damar da kake da ita farar ne ka zama kana ba ka da abubuwa da yawa a kanka irin matasa yanzu ga kunin da yawa tun lokaci ma mishi yawa akwai julusu katil da ko kuna da shigo abdurrahman eh. su larabacin suna cewa suna ce musu katalatul wakti julusu qatlul wakti to mu nan fassara harfiya tarjama harfiya kuma ko gaban wa za a ji wannan fassara ce makabuliya nuna fassara ta julusu qatlul ne eh. tarjama ce ne kyau na yi, harfiya ce amma ta yi daidai zaman kashe wando in Larabi bai gane ba in muka faɗi ya zo yi mushi bayani julusu katlis tarawi arrabna ha wa narju an ha minna ba lokaci bane mu mutane yawa malam uh, Jamaluddin Al-Qasimi rahmatullahi alaihi mai mahasin tawi ya taba wucewa a dimashku ya ga wasu matasa a makaha kun san makaha wajen masu shayin larabawa nan ba irin masu shayin talaka ba ne namu nan in an ce maka makaha na sha muku bayani makaha wanda suka taba zuwa kasashen laraba a cikin sun san makaha ko a makai makaha to wata makaha ta yi makarantar nan so biyar komai akwai har da wajen mai shayi in mutum yana son ya zagi shugaban ƙasa nan zai je in yana son ya sha wiwi can zai je in yana son ya ludo can zai je idan zai je ya karta can zai je ga kuma masu shayi nan suna ta yi da shisha wani da shisha ya aje silanda sai hayaki ke fitowa da gas yana ta hura ma shi bala'i to ya taba wucewa ta makaha ya ga matasa suna ta sharholiya ya ce Allahu akbar ya ce lau annal waqta yushtara لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم بثمن غالي سيدا أنا سيال لوكتي دا وأن الناجينا سيدا ستترام اللوكتين ثم يكوني ميتادة فراشي ميتادة انبياء قدم انك قلو كتا الناس su ba su san abin da za su da lokacin su ba katalatul waqti ne su kawai kawai suna kashe lokacin su kawai lokutan suna tafiya to kago farar qabla farar kenan dama rayuwa tana da wata ɗabi'a duk lokacin da kake kana ƙara shekaru ne na wuni na hawa kanka abubuwan da kake yi da ba za ka iya yansu ba yanzu ƙabla shigulik kafin shagulgula su zo su maka yawa abubuwa su zo su rufe ka da rigima da ta shafe ka da rigima bata da ta shafe ka ba yau tun asuba rigima ne ke har yau har yanzu ga yanar yanzu makarata ya rigima da wadda ta shafan da wadda ba ta shafe ni ba kana zaune a gida ko kana karatu a ce ga wata nan ta zo suna rikici da mijinta duk karatun da aka maka duk karatun da ka yi baka yi wasa wasu ya gudu kare shugul kenan sannan wani zuwa ma ɗauke ka za a yi ba ma zama za ka yi a littafin ba sai ka bar labirin naka kana iya yiwa a iya sati ba ka zo ka duba littafin shugul ta ce lokaci وصحتك قبل سقمك فنان سميتي لا تير كقاب غشنتا سقموا أنا دا لا فيك تجاجي لا فيك لا فيك رغم جاغبا نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس ماذا وماذا الصحة والفراغ داما غش النوي أكن تشيني فراغ wa ka qabla faqrik sannan ka kafin ne kafin talaucin ka dole ɗaya zai zo to kalli waɗannan shaba waqtun haya waqtun fara waqtun siha ma a cikin waqtu ce gina ma a gabaki da a cikin lokaci kake rayuwa min yanabi salafi salih daga cikin mabubbugar ruwa mai kyau na magabata na kwarai qala halidu khalil ibn ahmada الإماء الخليل بن أحمد اسم لستة أشخاص متى نشيد سكين والناس هنا دم مالمين مالمين شيد دم duk الخليل بن أحمد amma kowanne ana dan ana ga ana ma ana ana bambance shi ne da da nisbarsa akwai al-farahidi ko al furahid al basr shine ashharuhum shi yafi shahara a cikin shine malamin sibawai shi mai arubi kenan ko malamin hadisi al'ayyamu salasatun kwanaki uku ne duk duniyan nan kwana uku muke ciki ma'ahudun akwai ranar da akwai kwanan da ka riga ka gani ka saba da shi ma'ahudun kenan wa mashhudun akwai wanda yanzu kake gani akwai wa maw'udun sannan kuma da wanda kai maka alkawari kila ka gani kila ba za ka gani ba an ce maka alkawarin abu dole ne falma'ahudul amsi wanda ka riga ka gani ka saba da ita ranar da ka saba da ita ce yaushe jiya wal mashhudul yawmu wadda kuma kake gani yau ko ba ita bace wal maw'udul ghadu wanda kuma aka maka alƙawari watakila a cika watakila ba a cika ba watakila ka gani watakila ba ka gani me ne gobe wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin alim in ji zuhairu ko a cikin mu'allakarsa wa a'lamu ilmal ne. ina sanar da ilimin yau a'lamu ya yace ai la ziltu a'lamu ban gushe ba ina ta ganin ilmoman yau wal amsi qablahu da kuma jiya kafin yaushe kafin yau walakin nani an ilmi ma fi gadin ami amma abin da zai faru ga ban sani ba ko ka sani wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi haka tace ko sai mun sani ce da'i anki haza wa kuli ma taqulina kabla. ce wannan baitin naki na kuskure ta yi alkawari ta ce idan annabi sama ya dawo yaki ya ci nasara sai ta mashi baiti sai ta masa kasida mun sun ce au fi bi na ki cika ta zo ta shirya kasida doguwa tana mu manzalla ta sama waƙe sai ta kawo na nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikin akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe annabi ya ce a ban sani ba shi wannan baitin naki na sabo ne amma baitutan da kike yi da ba laifi ki ci gaba da yi to kaga shine wannan wannan magana ce mai hikima al-imam ibnu abi dunya ya ruwaito ta a cikin mawsu'arsa min jawahir shi daga cikin waƙoƙi waɗanda suke gwalagwalai wanda suke nuni ga waka suke nuni ga mahimmancin lokaci qala ahmadu shauqi amiru shu'ara'i ahmad shauqi rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa da katukan mar'i qa'ilatul lahu innal hayata daqa'iqun wa wani. فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني دقات قلب المرء إنك يا قلاك دزوتك تنامي دك تنابقى أقو تقائلة له wannan bugawar zuciyar to bugawar na ce maka ne kaji fassara innal hayata da ƙa'iƙun wata wani lallai innal hayata lalle rayuwa da ƙa'iƙu da mun tota ne jam'u mai jam'u da nan zarura ce shi ce da ƙa'iƙun asali da ƙa'iƙ mamnu min sarfi ko ba ka bane لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع فعائل عجائز رسائل صدق خمائل ba a cewa kama'ilun ilun duk Hmm? to sai ya sai ce haka innal hayata lalle rayuwa da qa'iqu mintuna ce wa sawanin da sakwanni sawanin jam'u saniya saniya sakan kun ga wannan shine istihlal buda littafin da muka bari ruwaito muku abinda lokaci ya ce mu ne riwaya daga lokaci ni muka yi magana da lokaci ya faɗa mu kun gane magana? الوقت قال قوله بغلظة آبانه ويل لمن يذيعني ولم يكن يذيعني تبا له من غافلي ومجرم وجاهلي لو أنه يعرفني نظمني وكفني لا لأنني أنفس ما يملكه معممة وإن مضيت لا أعود وإن أعاد ولا أعاد إن أبي وإنني بسرعة أمضي بلا معجلة فالعاقلون صحبتي ويحفظون ضيعتي هكذا قال لي الوقت ياتي الوقت يتيم الوقت قال قوله lokaci ya mun magana amma da ya tashi mun maganan nan da zilzacin a bana da ya magana wailun liman yubi'u lokaci ya ce bana ya tabbata ga wanda duk halaka ta tabbata ga wanda ya tozarta ni walam yakun ne bai kasance na tsara ni ba idaratul waqti tsara lokaci ko ina ka sanya ka sanya kowane lokaci abu inda ya cancanta a sashi shine idaratul waqti ai tabballahu min ghafil lokaci ya zagi duk wanda ya tozarta shi ya ce tabballahu tir da shi min ghafilin ya fi kowa zama wawa wa mujrimin sannan kuma duk wanda ya tozarta ni mai zunubi wa jahili sannan kuma jahili sai ya ce lau annahu ya arifu da a ce wannan da yake tozarta ni ya san ko ni waye na zamani wa kafai to da zai tsara ni tsari mai kyau wa kafani kuma ya katange ni daga tozartawa li'annani anfasu ma yamliku mu'ammama domin kakaf a duniya babu abinda ɗan adam ya mallaka da ya fi tsada fiye da ni in ji lokaci ba abin da ya fi lokaci tsada wa in ma zai tula a in na wuce fa ban dawowa in kai shekara goma in an lissafa za ka shekara ɗari ne a duniya tun zuwa saura casa'in sannan wanda ya kwana ɗaya in kwana ɗari in shekara ɗari zai a duniya to yanzu fa lissafi in ka tashi rubuta ya canza da za ka ce zai shekara ɗari to yanzu fa sai an koma a yi lissafin watanni domin sai an samu watanni yai ko ba haka ba ne sai an samu kuma satistika sai an samu kwanaki sai an samu awanni sai an samu mintota a ba mintota kwana ɗaya yi kaga ya rage masa sai ka zana ta da wata kaza da sati kaza da kwanaki kusa da can ku kawai an ce shekaru ɗari ne sai kwana ɗaya a duniya kuna wannan tunanin <laughs> to shi ne lokaci cewa in ma zai tula a ud in na wuce ban dawowa wala wa'adu in abiz sannan ba a musan jami ba a samun na. in na wuce in aka ɓata ni in na ɓaci aka ɓata hantu ba ba makwafi in lokacin ka yi wuce ba makwafinsa to daga ko dai kai abin da ya cancanta a wannan lokacin ko kuma ba ka da musayi wa inna ni bi ce, kuma ni da gaggawa an bi bila ma'ajalati nake shuɗewa bana na jinkiri ko ba ka bane fal'aqilu na suhbati masu dai hankali su ne na. wa yahfazuna bai'ati sannan kullum suna tsara kayan da ke tare da ni numfashi ko kwanaki watanni shekaru su ne asul waqti eh, kun ga shi ne wannan sau da haka kowa ya je kula da ya fara makan shi fada a kan lokaci wannan yana cin za ku ji mukaddimar da za mu fada dalilin da ya sa aka rubuta littafin me yasa aka rubuta littafin Allah kai mu darasi majalisi na biyu mu ji sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wanda ya rubuta takarda